Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. wani mutumin da ake kyautata zaton yana da alaka da kungiyar isis an bindige shi har lahira a filin jirgin saman paris a jiya asabar bayan da ya yi yunkurin sace bindigar wata soja da ke sintiri a cewar jami'ai mutumin wanda kafar labarai ta associated press ta bayyana da ziyad bin balgachan ɗan shekaru 39 da haihuwa ya fada ma sojar suka yi ta kokawa har ƙasa sannan ya yi ƙoƙarin ƙwace bindigar ta to amma sai wasu sojoji biyu da su ma ke sintiri tare da ita suka buɗe masa wuta suka kashe shi a cewar ministan tsaron faransa jean de le Ban banda shi babu wani kuma da al'amarin ya rutsa da shi wanda ya faru a filin jirgin saman paris na oli da karfe takwas da rabi na safi agogon yankin ofishin masu gabatar da kara a paris ya bayyana cewa an taɓa binciken gidan mutumin a shekara ta da sha biyar. bayan harin ta'addancin nan da aka kai a birnin paris wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 130 saboda ganin alamar yana da tsauran ra'ayin addini 'yan sanda dai ba su bayyana musabbabin kai hari kan sojojin na sama ba to amma masu gabatar da ƙara a birnin na paris sun ce ɓangaren yaƙi da ta'addanci ne ke gudanar da binciken 'yan sanda sun tsare mahaifi da kuma wani ɗan uwan mutumin da ake zargin na ji asabar al'amarin da 'yan sanda suka ce mataki ne kawai na bincike ƙasar malaysia za ta tura sojoji Somalia a matsayin wani bangare na aikin jinƙai na yunkurin kawar da tsananin rashin abinci don ceto dubban mutane a cewar jami'an gwamnatin Somalia da kuma na diplomasiya a jiya asabar ina mai tabbatar da wannan rahoton kuma za a yi cikakken bayani lokacin da tawagar mataimakin firaministan somaliya muhammad umar arti wanda ke ziyara a malaysia ta koma gida a cewar ministan sadarwa muhammad abdi arye walere ga sashen somaliyanci na muryar amurka da yake jawabi ga manema labarai a birnin kwallon lumpur ministan tsaron malaysia datuk seri hamshimdin ya ce ƙasarsa za ta tura manyan jami'an soja uku da kuma dakaru sha bakwai daga ɓangaren kiwon lafiya na sojojin saman ƙasar zuwa somaliyar su ma sojojin ƙasa waɗanda suka ƙunshi wani babban jami'i da dakaru goma za su riƙa bayar da kariya ga tawagar za su yi jigilar kayan abinci da magunguna zuwa somaliyar ne daga jiragen sama samfurin hakul c-130 a cewar ministan To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Motocin bas-bas sun fara jigilar sojojin tawayen Siriya da iyalansu jiya Asabar daga unguwa ta ƙarshe da ta rage a hannunsu a birnin Homs na yankin tsakiyar ƙasar. Zuwa yanzu an kwashe mutane wajen 1,500 daga alwa'ir waɗanda akasari fararen hula ne. kwashe su wani bangare ne na wata yarjejeniyar da rasha ta taimaka aka cimma a farkon wannan watan gwamnan homs talal barazi ya gaya ma kafar labarai ta afp cewa mayakan 'yan tawayen wajen 423 ma sun bar wannan gundumar ko makami guda ko mayaki guda ba za a bari ba a wa'yar a cewar sa ana kwasar mayakan da iyalansu ne zuwa birnin jarabulus da ke arewacin kasar daura da kan iyakar turkiya jami'ai sun ce jigilar za ta ɗau tsawon makonni sakataren babban bankin amurka steve nucin ya ce taron ministocin kuɗi na ƙungiyar g20 da aka yi jiya asabar ya kammalu cikin nasara duk wada kasa cimma matsaya da ministocin suka yi kan batun watsi da tsarin tattalin arzikin nan na kare kasuwar kayayyakin cikin gida zan bar wannan wurin da cikakken karfin gwiwar cewa da ni da takwarorin aikina za mu iya aiki tare don inganta tattalin arzikin duniya ta yadda za a cimma tsayayyen tsarin cinikayya a cewar sa nucin wanda ya yi nuni da ƙudurin shugaban amurka donald trump na taimaka ma kamfanonin amurka da kuma ma'aikata ya yi adawa da yunkurin saka batun hana kare kasuwar kayayyakin cikin gida a takardar haɗin gwiwa ta sanarwar bayan babban taron to sai dai nucin ya ce har yanzu amurka na na'am da tsarin kasuwancin nan na iya ruwa da kai muna masu na'am da tsarin nan na barin kasuwa ta daidaita kanta muna ɗaya daga cikin kasuwanni mafiya girma a duniya kuma muna ɗaya daga cikin abokan cinikayya mafiya girma a duniya a cewar nucin wanda ya ƙara da cewa duk da faɗin hakan da na yi muna son mu sake nazarin wasu yarjejeniyoyi inda yake magana takamaimai kan yarjejeniyar nafta jami'an tsaron cikin gida a amurka sun sake damƙe wani mutum wanda ya tsallako ta kan sandunan jingina kekuna waɗanda ke bayan gandun tsaro na fadar shugaban amurka ta white house a jiya asabar yayin da shugaba donald trump ke hutun ƙarshen mako a rukunin gidajensa da ke florida ta kafar sada zumunci ta twitter mai magana da yawun fadar ta white house sean spicer ya jinjina ma jami'an tsaron cikin saboda ɗaukar mataki nan take wannan yunkuri na baya-bayan nan na yin karan tsaye ma tsaron fadar ta white house na zuwa ne kwanaki takwas kawai bayan da wani mutumin california ya haye shingen fadar ta white house ya duro har ya shafe mintuna wajen sha bakwai kafin aka kama shi rahotanni su nuna cewa nan da nan jami'an tsaron ciki suka tunkari ɗan kutsen bayan da ya tsallako ta kan sandunan jingina kekunan suka ko damƙe shi cikin minti biyu Ƙararrawar wato ƙararrawar gargaɗi ta buga a sassan fadar ta White House bayan wannan al'amari mai kama da yunkurin yin karan tsaye ga tsaro. abinda ya janyo fitowar jami'an wato tsaro rike da manyan bindigogi ba a dai saniyar dan kutsan ba shugaban ƙasar dai na hutun ƙarshen mako ne a katafaren gidansa na mar da ke california florida wanda shine hutunsa na ƙarshen mako na biyar a wannan wurin tun bayan da ya zama shugaban ƙasa. koriya ta arewa ta gwada wani katafaren injin ɗin cilla roka daga ƙasa a cewar kafar labaran gwamnatin ƙasar ta kcna a yau ɗinnan lahadi shugaban koriya ta arewar kim jong-un ya ce an yi nasara a wannan gwajin sannan ya jaddada cewa kwanan nan duniya za ta ga irin gagarumar nasara mai kafa tarihi wadda muka yi yau a cewar kafar ta kcna wannan gwajin ya kunshi har ba injin ɗin rokar yayin da take bisa wata marika a ƙasa ba tare da harba wani makami mai linzami ba. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Shirin na wannan satin kamar na satin da ya gabace shi ne zai duba zaben ƙananan hukumomi ne da aka gudanar a jihar Taraba wanda aka yi rana guda da na jihar Gombe. Sai dai a wannan na jihar Taraba din yan adawa sun fi mayar da hankalin zargin su ne ga jami'an tsaro kamar yadda wakilin sashen Hausa a jihar Ibrahim Abdulaziz ya zaga kuma bayan kammala zaben ya ji ra'ayoyin masu ruwa da tsaki a harkan wannan zaɓe. Da farko dai ga abinda tsohon shugaban jami'ar APC na jihar Alhaji Hassan Jikan Ardo ke cewa game da wannan zaben. wurare daban-daban an yi amfani musamman ma 'yan sanda musamman 'yan sanda a wani ƙaune kuma akwai sojoji da suka sa kansu a ciki amma muna yabawa co na baruwa da co na takum saboda su suka 'yan sandan kun gansu ne kwarai kuwa kuwa yanzu ma an sa eh, an sa ma yanzu fati tana rubutawa har da lambobinsu da abubuwan da suka yi kuma ni karan kaina ina gaya maka ina gimbu na yi magana da dpo eh, karamar hukumar bali baki da baki kuma kafin in tafi gimbu sai da na ratsa ofishinsa da shi da eh, eh, sauran jami'an tsaro da suke gurin mun yi magana da su suka bani tabbacin cewa su babu ruwansu na tabbatar musu kuma su babu abin da ya hada su da harkar zaɓe amma ƙarshe gudu suka yi suka bar kayan ɗin ma a ofishosinsu sannan kuma ba kunya a tsakan rana aka zo ana faɗin cewa an gudanar. kamar ardo shi ma shugaban riko na jam'iyyar alhaji sani ya ce kwace aka yi musu ba shan kaya suka yi ba domin ko ga abin da ya shaida wa wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz. so alhamdulillah kalman ka na farko nake so in gyara cewa mun sha kaye mun yi zaben ƙananan hukumomi a jihar taraba an ki haɗa sakamakon zaben balle ma a faɗa aka je aka naɗa shugabannin da aka ga dama a matsayin shugabanninmu na ƙananan hukumomi a jihar taraba wato ba zaɓe ake ba ko me ba zabe ba kai ma ka sani ba zabe ba mu ma mun sani ba zabe ba yan al'umman jihar Taraba ma sun sani ba zabe ba domin ka'ida bina da ka'idodin shi shine akai akwatunan zabe akai inda su kamata a kai su na mazabu sannan a dauko zaben din daga inda aka yi shi zuwa mu na ward ward a hada a kirga daga na dauka a kai mazaba a kai wajen karba sakamakon zabe na kananan hukumomi a hada a kirga to babban abin mamaki kuma abin bakin ciki shine irin abin da ya gudana a jihar Taraba shugaban hukumar zaɓe ta jihar taraba dr duwe dr dalai duwe ya ce zai yi zaɓe na gaskiya da adalci domin shi mutum ne mai tsoron allah mai addini wannan ya karfafa 'yan jam'iyyar apc muka shiga zaɓe a dukkan matakai na zaɓe eh, mazabun ƙananan hukumomi guda goma sha shida da mazabai na kansuloli guda 168 muka zo muka shiga zaɓe a wannan matakai din duka amma daga karshe abin bakin ciki shine a mazabar Hukari karamar hukumar Hukari ba a ma raba kayan zaɓen din aka kuma zuwa aka faɗi sakamakon zaɓe a zaɓen ƙaramar hukumar bali ba a raba kayan zaɓe ba kowa ya sani ɗan taraba da ke taraba an zo wakilan jam'iyyu duka suna zaune ana mitin mitin mitin mitin har karfe hudu na yamma daga karshe ba zaɓe wadda zai yi zaɓen ba baka gan shi ba balle a yi zaɓen din amma duk da haka an zo an faɗi sakamakon zaɓen amma zaɓo irin jalingo irin gasol da sauransu irin donga an zo an raba kayan zaɓe an fita zaɓe karfe hudu ya yi lokacin da za a haɗa zaɓe babu masu karɓan sakamakon zaɓe din a mazabu na ward ward balle na local government in ka zo karamar hukuma ka rasa ina zaka kai zaben wanda ya dauko zabe daga unit zuwa headquarter ward ya rasa ina zai kai zaben ba a karba ba ma balle a faɗa amma duk da haka jam'iyyar PDP da hukumar zabe ta jihar Taraba suka ce an yi zabe har ma suka sanar da shugabannin zaben ba kunya ba tsoron Allah suka sanar da shugabannin kananan hukumomin jihar Taraba ya fi sauki ma su zauna a dakin su suna shin shayi su ce suna da kantomomi da haka suka yi ma da yan Taraba sun ga kiman su amma abin da suka yi yanzu na faɗin cewa an yi zaɓe ya zubar da kimansu ya zubar da su ya tabbatar da dr duwa matsayin makaryacin da ya fi kowa karya a jihar taraba domin ya yi wa 'yan taraba karya zai yi gaskiya kuma ya zo bai yi gaskiyan ba ba ma kwatanta gaskiyan din ba balle ta a mata kwalliya ta zama dan bisibisi haka don haka wannan abin bakin ciki ne abin takeici ne ga yan taraba kuma na ji wa iyalansa kunya a matsayinsa na dattijo mai shekaru irin nasa wanda kuma yake da kwarewa a jihar taraba wanda muke tsammanin gaskiya a wurin shi ya zo waye gari ya zama ba mai gaskiya ba ba mai adalci ba wasu suna ganin kaman a zafin kaya ne yasa ma kuna kukan kan cewa an yi amfani da jami'an tsaro da sauransu hakan nan wajen me yasa kuke zargin kan cewa an yi amfani da jami'an tsaro wajen tauye dole mu yi mai zargi ba zargi ba ma nan abu ne da ya tabbata kamar irin dpo na kurmi local government dpo na bali local government na gasar local government hukari local government da sauransu da waɗansu dpo da yawa waɗanda suna ji suna gani da su aka haɗu aka yi munamunan da aka yi kamata ya yi ɗan sanda ya san cewa shi ɗan sandan najeriya ne ɗan sandan 'yan najeriya ne amma abin bakin ciki ne a nan cikin garin jalingo da muke nan akwai inda 'yan sanda suka zo da motoci suka razana mutane suka ɗabi kayan zaɓe suka zuba a motarsu wajibi ne mu zargi hukumar 'yan sanda da cewa sun shiga dumu-dumu wajen yin almundahanan da aka yi a jihar taraba wajibi ne wannan sannan akwai inda aka yi amfani da sojoji kamar gasar local government intelligence na sojan gasar local government da shi aka yi mitin a ofishin hukumar zaɓe da ke gasar local government ya kori jami'an apc ya dake jami'ai ya haɗu da shi da jami'an pdp da na 'yan sanda suka yi mitin tare suka tabbatar da cewa ba a yi zaben ba kuma suka taho suka aka sanar da sakamakon zaben da yawunsu da yardansu da amincewansu kaga wannan abin takeici ne dama wasu suna gani kamar kanta duk jam'iyyar da take mulki a Najeriya ita take ko kuma samun nasara a zaben ƙananan hukumomi a kowace jiha ne ai kuma kun yi misali a Yobe da sauran su haka amma ka tafi Niger State ai akwai shugabannin ƙananan hukumomi na jam'iyyar PDP wanda sun kai har guda biyar kaga ya nuna kenan ba kowace jiha bane jihar da aka samu gwamna mai tsoron Allah zai iya zai kwatanta gaskiya a wurin akwai kuma jihohin da za ka samu jam'iyya ta cinye jam'iyyar da take mulki ta cinye zabe gaba daya domin me domin gwamnatin da ke jihar din ba ta da adawa a cikin jihar din yanzu idan ka tafi adamawa state ko yobe state da gaba da misalai da su gwamnonin jihohin din suna aiki a cikin jihohin din gaba daya don haka idan yan jihar suka ce sun goyi bayan jam'iyyun da take jam'iyyar da take mulki ba abin mamaki bane kuma ba abin kunya bane don ayyukan da suke ya kai yan jihar din su goyi baya amma mu tara ba aikin mai yake mutumin da baka masa aiki a jiha bane mutanen da ba musu aiki ba za su ce sun yarda da gwamnati a zo a yi jam'iyya falan daya babu don haka muna da bambanci da abin da ya faru a Yobe da Borno a Yobe da Adamawa su suna aiki gwamnonin mu kuma nan ba aikin bare talaka yadda cewa ma a je a yi wani abu falan daya To domin jin abin da jami'an 'yan sanda za su ce, Ibrahim ya nemi ji daga bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar ASP David. Shiko ya musanta wannan zargi ne. Mu 'yan sanda ba 'yan siyasa ba ne, kuma 'yan sanda na kowa ne, kuma da lokacin yin ayyukanmu mu duban a'a wannan fati ko wannan fati. Suna aikin mu tsakanin mu da Allah mu tabbatar da cewa aikin da ka sa halin mu mun yi shi ba tare da mun dubi ko wani gefe ba. So maganan dai na maganan cewa 'yan sanda sun kila sun taimaka ma wani gefe wannan zargi ne babu gaskiya ya ciki babu wani gaskiya ya ciki ni dai abin da muke tabbatar maka cewa kafin a fara wannan eh, zaben da aka yi a fara shirye-shirye mun tura mutanen mu ko ina su tabbatar da tsaro har zuwa ran da za a fara zaben nan mun tura mutane a wurare daban-daban eh, mun sare kaya inda kuma muka riga gaba za a samu matsaloli duka mun kula da wadannan wurare aka yi zaɓe cikin kwanciyar hankali kamar da ta sani mun gaya mun tabbatar ma da mun yin taraba cewa yan sanda su da su iyakan kokori su tabbata cewa an yi zaben nan ba tare da wani da matsala ba kuma haka din lalle kuwa mun yi ba a samu matsala ba so magana cewa yan sanda zuwa mun ba yan siyasa bane kuma ko da yaushe ba mu tsaya ma wani gefe cewa mu taimaka ma wani gefe mu namu tsaro ne kuma mun tabbatar da tsaron an yi zaɓe cikin kwanciyar eh, hankali da kuma eh, rashin takin. Sun ba da misali da garin Okare da ma nan Jalingo sun su kamar suke zargi da hada takun akwai da suke zargin kan cewa an ga su jami'an sanda na wannan yankin wato DPOs da hannu dumu dumu kan wannan ko wannan batu ya zo muku koko wai sun ga eh, to duk inda zargi suke yi mu muna kasan kowa yana da yankin yin magana ko eh abin da zan gaya maka cewa duk korarrafe korarrafe wanda mutane suke da shi su rubto mana shi in sun rubto mana shi za mu ɗauki mataki a kai za mu kuma yi bincike a kai hmm. eh duk wanda yana da wani ya ga wani abin da jami'in mu ya yi ai ba wanda ya wuce doka ya rubuce shi ya ba mu bayanai billa billa tabbatar mana mu yi kuma mun bincika mun tabbata da cewa lallai a yau samu wani da hannu a shi idan da doka za ta yi aiki a kanci shi abin da zai gaya maka. ita ma dai jam'iyyar pdp da ke mulki a jihar abdulaziz bai kyale ta ba domin ko ga abin da kakakinta ino bakari yake cewa a wannan duk maganar dawon kenan in fa in na sama han hanga maka gaskiya ma wanda suke koki koke na duka ai ba yan adawa bane bamu da adawa nan taraba state bamu yan adawa in kana magana apc ne muna saurara su amma kuma babu yan adawa cikin su duka duk yan pdp ne wanda suka rasa wani abu a cikin pdp suka koma bangare daya suna wani kokokin su mu mun sani kafin a fara zabe ne gaskiya ne ba a yi zabe a taraba state ba yan kwana biyu to da aka zo wannan lokacin nan shi his excellency governor darius ya ce to ya kamata yanzu nan a yi zabe to mutanen taraba state independent electoral commission suka zauna aka tsare tsare tsare irin nasu na farko ma da kafin su fara wannan abu ma ku yan jaridu aka fara kira suka gaya muku cewa to gashi fa yanzu fa an shirya za a yi zabe ko a rana ana na kuma suka fitar da timetable mu kanmu mu yan siyasa aka gayyace duk bangaren da ya kamata duk fatin da ke taraba state na an gayyace su sun zo mun zauna da su suka tattauna suka ce to su yanzu fa suke da niyya za su yi zabe kuma ga yadda take aka ba mu timetable yadda tsarin take ta kasance ana na aka yi shiri aka zo duk komai da komai aka yi za a yi zabe ran sha ɗaya ga wata da ta shuɗe bai yiwu ba sai aka ɗage zabe don wasu dalilai da su shi ainihin chairman executive chairman na saec din ya ba taraba state independent electoral commission uh, shi dr duwe ya ba da su kwalan dalilai cewa shi ba zai iya gudanar da wannan zaben ba don wasu dalilai wanda yake ya kama da cewa kayayyaki da suke bukata za su yi zabe da shi bai so ba to hakan ka dage zabe aka mai da shi 25 ga wannan watan a shirin kowa ne kuma sanin kowa ne ba fatin da ba a gaya mata ba kuma ba fatin da ba ta lara wannan taron ba ta suna zargin kan cewa kun amfani da karfin mulki lokacin zaben wannan magana ne ai kusan amfani da yan sanda misali eh, eh, habba wannan kuma magana ke yi mu mun sani bayan muka yi wannan tsari ne an ka zo su mutane sai su gaya mana cewa garan da ai zabe da 25 kafin 25 nan duka bangarorin da ke magana duka wanda ke magana cewa an yi amfani da su dukkanmu an gayyaci yan party na duka yan sanda sun zauna da mutanen party din kuma su mutane dss sun zauna da mutanen party duk an gaya musu abin da yake da akwai a ciki duka to in kana magana ma cewa an amfani da yan sanda yan sanda kan hurumin an state ne ta take controlling state ne ba federal federal eh, bana security bane ta yaya za a yanzu sai ta hafin wannan influence na cewa za ta yi amfani da yan sanda mu muna PDP mu muna yan adawa ne kuma mu ma yanzu haka na federal level to ta yaya za mu yi amfani da wannan dama din so maganganu ne kawai na dama yan wanda suka in mutum ya zama to a grief sai ya ce to yana dalilai dalilan kuma sai ta baya da abin da ya faɗa duka ra'ayinsa ne wannan kuma kana nufin a zafin kai ne sa suke wannan kuka a zafin kai mana a ka duba mana na farko ina so in ga maka Abdulaziz mutane da suke kokoke ne wanda suka koma bangare na APC ne yanzu duka mutane PDP ne dukkansu mutane PDP ne daga wanda suka ci moriyan House of Assembly House of Reps Senator Commissioner zuwa Minister su ne kawai kullum kullum wa'ayi da su su ake su PDP da suka rasa abin da yake da pdp suka koma bangare yanzu suna wai suna adawa ba adawa suke yi ba abu ne wanda yake kowa personal interest insa amma sun ce jami'ar su ta apc ita ne da taraba ta yaya za a yi tana ta taraba kai ka sani tun daga 1995 ainihin pdp take ruling a wannan state din ya za a zo mutum kawai kwasam kawai haka nan kawai shekara bai wuce guda biyu da ya wuce ba ake sawa cewa akwai apc shikenan sai su ce wasu suke da jiya yaushe suka ci me suka ci wani wani zabe suka ci a nan wurin zai waranta cewa su ne da jiha to amma in ba me ya kawo takaddama misali a karamar hukumar kana Karim Lamido an samu tashin tashin a Ibbe an samu aukar disan sun ce a watakila amfani da karfi da kuke shi yasa ya jawo a a Karim Lamido ina na ni ina na wannan kuma duk wanda ya je zai fahimci cewa ga abin da ke tafiya wurin nan ba inda aka tashin hankali a Karim Lamido wuri guda ne ka bace ma wanda dai mu muke da kyakkyawan labari cewa za a kai kayan nan na zabe wane ne suka kama wane kan suka kona wallahu alamu ba wani zai iya ce maka gashi nan ba masu are da wannan mu kawo karshen wannan shiri na yau sai wani sati na gaba a ji mu da wani sabon shirin a madadin Ibrahim Abdulaziz da bakin nasa da Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman. Yayin da ake fama da matsalar tsaro a arewa maso gabashin Najeriya, yanzu haka wata sabuwa ta kunno kai inda ake samun wasu gungun matasa da ake wa lakabi da 'yan shila da sukan kwace kudade da wayoyin hannu da kuma yi wa mata fyaɗe. Wannan matsalar ce ma ta sa wasu sarakunan gargajiya a jihar Adamawa suka soma ɗaukan mataki musamman ma a birnin Jimeta kan irin wannan gungun matasa tare da hana tallace-tallace. wakilinmu ibrahim abdulaziz ya aiko mana da wannan rahoto na musamman da za ku ji su dai waɗannan matasa da ma shekarunsu bai wuce 'yan banin sha bakwai ba yanzu haka sukan addabi jama'a ne inda sukan tare mata suna kwace musu jaka wayoyin hannu da kuma gwalagwale kuma ba wai kai ga mata ma suka tsaya ba kai har da mazan kamar da yadda wani dan jarida da shi ma ya fara tarkon su ya tabbatar kawai na hadu da wani yaro dan karami da bai wuce shekara goma sha uku ba ashe duk harin sa ya ga waya ta a gaban mashin a daidaita sahu kawai sai na ga ya sa hannu ya cire wayar ina kai kai kai sai ya gudu wani matashi ne da ke da alaka da wani dan cila to ni yadda na sani amma yanzu in ka taba sa kane dai iya yanke ga ko ya sare ga ka taba sa kawai dai dai fenta ka ne ko da me kawai za a buɗa muku o sakamakon irin wannan tu'annati da waɗannan matasa ke yi nema a yanzu ya sa wasu shugabannin al'umma ɗaukar mataki ta hanyar kafa dokar hana talla mata ke yi dan isan adama kuma hakimin jimeta inda ma wannan matsala ya fi kamari alhaji muhammad inuwa baba faris ya ce ai dole ne su ɗau wannan mataki a yanzu to yara sun zama 'yan ta'adda yanzu suna kwace hanset ɗin mutum in dai sun ga sun fi karfinka to baka isa ka rike hansa da hannunka ba za su fisge su kwace agogonka su cire takalmanka su caji aljihunka su bar ka tafi kaga wannan abu eh, eh, yana karuwa yana karuwa cikin wannan gari mu jimeta abun zai zo fi karfin mu na ma hana tallan yan mata hana tallan da nan kuma ba don wani abu ne ana ana daukan yan mata na a lalata da su a wahalar da su su gayyara ba wai ba ma son wai a wasu suna cewa muna yin abu ba ma shawara A'a ba haka bane duk abin da shawara da zamu yi rayukan ƴaƴanmu nan yafi mana komai shi yasa muka tsaya akan mu ga mun kare rayukan mu. to abin ya wuce yara yanzu ya zo har kan manyan mutane ana cin mutuncinsu ana kwace musu agogo ana mimi jami'an tsaro suna suna kokarin su musamman NDLE suna kokarin su kwarai amma kuma dole ne mu iyaye da mutanen gari mu sa hannu a ciki mu taimaka ma jami'an tsaron nan to sai dai kuma yayin da ma ke ɗaukar wannan mataki na dokar hana tallan wasu iyaye sun ko bayyana ra'ayinsu ne. Mm, to wannan dokar doka ce wacce take da kyau amma dokar ya kamata a ce an ɗan yi zama ya yi zama da jimillolinsa da masu anguwanninsa a dan tara wasu iyaye sabili da a fahimtar da su kyakkyawan manufa da yake kan wannan dokar. gaskiya hakimi ya yi zurfin tunani har suka zauna suka kafa wannan doka. wannan dokar yanzu an yi gaggawa a kanta don mutane suna cikin matsi yawanci yaran nan su suke taimaka wasu abubuwa hukumomin tsaro kullum cewa suke suna kokari ko da yake akwai wani hanzarin da ba gudu ba kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama da usman abubakar ke cewa ire-iren wannan wanda suke adaban mutane musamman ma 'yan shila da wanda suke amfani da mashin suka ga mace musamman tana tsaye tana jiran keke za ka ga sun nuna akan cewa su eh, suna harkan fasinja ne sai shiga kuma nan wajen za ka ga sun awon gaba da ita ko su kwace mata hankali ko su masu ji mata ciwo sai dai kan mun sa matakai kwarara kuma mun kama su kai su kusan so uku zuwa so hudu kuma duk muna fare da su. to kaman kawo yanzu a ah, kaman eh, su nawa kuka kama? Wallahi ina son fara maka ba tare da wancan tawa mun kama ire-iren wannan da ke kula da suke amfani da shi suke wannan hakan ya son su hudu kuma mun nuna su ma duniya mun nuna su a TV kuma mun kai su kotu. Yayin da hukumomin tsaro ke cewa suna nasu kokari bincike na nuni da cewa maboyan waɗannan matasa bai ko nesa da ma inda jami'an 'yan sanda ke kafa shingen duba ababen hawa akan hanyar bakin kogi batun da manazarta ke maganin fa akwai abin dubawa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. a takaice wani mutumin da ake kyautata zaton yana da alaka da kungiyar ISIS an bindige shi har lahira a filin jirgin saman Paris a jiya Asabar bayan da ya yi yunkurin sace bindigar wata soja da ke sintiri a cewar jami'ai. Ƙasar Malaysia za ta tura sojoji Somaliya a matsayin wani ɓangare na aikin jinƙai na yunkurin kawar da tsananin rashin abinci don ceto dubban mutane. a cewar jami'an gwamnatin somaliya da na diplomasiya a jiya asabar motocin bas bas sun fara jigilar sojojin tawayen siriya da iyalansu a jiya asabar daga unguwa da wato ta ƙarshe da ta rage a hannunsu a birnin homs na yankin tsakiyar ƙasar zuwa yanzu an kwashe mutane wajen 1,500 daga alwa'ir waɗanda akasari fararen hula ne kwashe sun wani bangare ne na wata yarjejeniyar da rasha ta taimaka aka cimma a wannan wato karshen wannan watan sakataren babban bankin amurka steve nuchin ya ce taron ministocin kudi na kungiyar g20 da aka yi ji asabar ya kammalu cikin nasara duk wada kasa cimma wato jituwa da aka yi kan batun wato kare kasuwancin cikin gida jami'an tsaron cikin gida a amurka sun sake damƙe wani mutum wanda ya tsallako ta kan sandunan jingina kekuna waɗanda ke bayan gandun tsaro na fadar white house a jiya asabar yayin da shugaba donald trump ke hutun ƙarshen mako a rukunin gidajensa da ke florida ta kafar sada zumunci ta twitter mai magana da yawun fadar ta white house sean spicer ya jinjina ma jami'an tsaron saboda ɗaukar mataki da suka yi nan take koriya ta arewa ta gwada wani katafarin injin ɗin cilla roka daga ƙasa a cewar kafar labaran gwamnatin ƙasar ta kcna a yau ɗinnan lahadi shugaban koriya ta arewar kim jong-un ya ce an yi nasara a wannan gwajin sannan ya ce kwanan nan duniya za ta gane cewa lalle an yi nasarar to da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya